sanarwar ganin watan na ramadan da ya ta zo ne da misalin karfe goma sha biyu da rabi na daren jiya juma'a abinda ba sabon ba duk da cewa wasu kafafen yada labarai tuni suka bayyana wata sanarwa wacce babban sakataren majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a najeriya professor isaac oloyede ya bayar cewar za a soma azumin ne a ranar lahadi to sai dai a sabuwar sanarwar wacce shugaban kwamitin ba da shawarwari a kan lamura addinin musulunci na fadar mai martaba sarkin musulmi farfesa sambo wale junaidu ya gabatar a fadar ta mai martaba sarkin musulmi a sokoto biyo bayan wani taro mai tsawo da yan kwamitin wanda ya kunshi manyan shehunan malamai suka gudanar tare da mai martaba sarkin musulmin ya ce an sami wasu rahotannin ganin watan na ramadan ne daga bisani abin da ya samu ka tsaya aka kai wannan daren shine don kokarin tantancewa da hakikanin gaskiya ya zan jama'a musulmi su gamsu da wannan ganin watar to bayan an tattauna kwarai tsakanin kwamiti na sa'an nan kuma aka yi matsaya cewa lallai tunda an samu ganin wata a wasu wurare a kasar kabi musamman a sarkin gwandu ya ba da labari a aiko mana cewa an ga wata a wasu rarai sannan kuma kunduɗan argungu shi ma wanda yake wazirin kamar wazirin sarkin kabin argungu ne shi ma ya tabbata an ga wata a wasu wurare a nan ma ƙasar sokoto an samu ganin wata a ƙasar durbawa da isa da wasu wurare saboda haka shi ne aka zaya bayan an samu matsala wajen bayar da bayanin ganin wata aka ce kama a tashi da azumin ran lahadi to ko mina ne za ka yi idan ka san kayan kure bai kamata ka doge akan kure ba sai dai ka yi kokari ka dawo abin da hakikanin gaskiya kuma wannan ba sabon abu ba ne da yawa ko saudiya akan ba cewa an ga wata lokaci kaza daga baya a canza a ce a to an yi kure saboda haka a musulunci babu wani jin kuma idan ka yi kure ka gyara abinda da aibi shine ka cigaba da kure don gudun waya a ce ka yi kure saboda haka aka canza cewa aka jalle hakikanin tunda an samu rahotanni na cewa an ga wata a wasu wurare a najeriya ko ƙauye guda an ka ga wata a najeriya an ka amince to ya zama wajibi gare mu tashi da azumi shugaban kwamitin ba da shawarwari a kan lamura addinin musulunci na fadar mai martaba sarkin musulmi farfesa sambo wali jinaidu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria